Nijar ce ƙasa ta, Nijar ta. da ya madi ka saura ga yanan da maraja ya ɗauko wa ya ɗauko muna jira. Aji kawo na gode da kyauta sako da komi aka bai sai an bai. Hassan Adamu, Hassan Adamu. Allah ya yi mawa da rai na so. Na gode maka. Hassan Adam kan. Hassan Adam mutacce ne. Kodai ki dama dukkan ƴan kokon a gada tsaye babu ko dai tsaye. Yanzu shi Masur Isa da ya yi ma difa saura. Ga yanan tsakar kwage Hassan Adamu ma shi ma ya shigo. Na gode Allah na ali bani ne na ce sai mota ta ji kuma babu mutane aikin jarida escom da su da an kadirar ɗinsu da anan ana koya musu yadda ake aikin na jarida suna gani da idonsu suna ɗaukar bayani suna ɗaukar hoto Allah mai shaida maradi. Maradi, maradi. Asama da mai doya na gobe. Asabadu, asabadu mai doya. Sarakin noma, sarakin baki. Kambano gogoyi, masu gogane si. Sarakin noma, sarakin baki. Muna tunatar muku da cewa Asana da Musa agoga Mansur gadi mai da ja na difa har furyan dogo ga sino Hassan Adamu amma Mansur asana Hassan Adamu ana jin Gurjaira Zambore kan Duma Mansur Isa kafan da Gurjaira yi gaba. Da bare kan Cinno mansuri Isa ta ga fatta yi gaba kuma. Masura Kafa, Tola Kowate. Tournoi de lutte africaine. Sénégalais, Gambien, Burkinabé, Béninois, Marocain. sha'ani ya yi daɗi wannan sha'ani ya yi daɗi a gada kuma ba kwancin mana da ya yi daɗi babu yanwa babu kishirwa ko dai ba mu da manjan komi kuya ba daɗi ba daɗi sheka suna Musa na Bore ta kama tsakanin Mansur Isa da Mara Shana Difa wanda bai faɗi ba. Nasar Adamu Bagades da Mara Bula ya riga ya faɗi. Ba a ba dai dai ya rayuwa ce wanda kai ba a sannan nan ba aka waye gari.

ai gwamna maradi lahiya da mai kasa na gode mijin yawa na gode hajji dan mano na godiya sai na joya ta zo ne mai ajansin makka da gomara Ah, Masur, Masur ya darbe. Masur na Masur ya darbe. Masur ya darbe. Neman yake ya samu ya zai ya kurda. Ya kwashi Hassan Adamu. Amma yanzu dai ga hannuwan Masur ya darbe hannuwan Hassan Adamu. na hau cimcimi! Ta saki, ta saki.

Ah, Masuru, a ban da ya mace. Thank hmm? you. ga yaron da Suleiman Abdu a nace ma yana da zubi da Draco Niger ga yana ya ci gaba da zagaya a cikin hilin kokowa da kuliyar ɗin Draco Niger na gode Amasi masu fita ya samu masu fita da ya Wai bibo ce yanzu cewa ya ce an canza mai wayar gaba. Ba cikin ɗin. Da ashirin ya ce. Saboda barawo eh. Ai ce yasa. ya samu kanta wasu zai. Wasu ya cinga sai kuma abin da kai yana jin ka usaini an samu kawo sani awal ya dike, an koma murɗe shi sani ya taka sai Allah wannan karo mamma ibrahim ko mamma ibrahim mamma ibrahim kai ya kame tsara da sani awal sai abin da Allah ya sani mamma ibrahim wallahi taka sai Allah sani ita ka sai ah, to ta an kare sani awal mamma ibrahim zeri mamma ibrahim ya kai Mamman Ibrahim Zeri. Mamman Ibrahim na Agadis ya kada Sani Awal na Difa a 9 minutes and second. Musa Usaini na Difa ka zo kai To Mamman Ibrahim. Haka ne. Musa Usaini Mamman Ibrahim Gaino Batoraya. Dukansu sun bani. Fusa Hangar. gurjo kan hani kamar yin aha aha aha kai kai kai ba ta dade ba wallahi musa usaini adicha kamase musa usaini musa ducha kace fa kamase amma ka wata kubce ba musa usaini jika 30 a ah, almiya muhammadu mai da musa usaini shi ne shi da musa usaini na difa wallahi albiya sake yawu albiya kowa ya amsa kudin shi samu sonisa na gode sonisa na gode kowa ba shi duk da muhammadu no aban almiyau da almiyau sai almiyau ya kada ya kada musa husaini na difa so ilmu ko gujai wa tara husaina gali aminatu sulaiman ka agone wa azumwa ne ka ga da sani ka iso nan kabin tambara aminatu suleiman tambara ne gaisuwa da fata alheri zuwa gare ki a kai sheki sarkin kokari a kai sheki sarkin kokari samari ko ciya na gashi ba wani saura mutari oge agoma rasi kudu maji daba na difa da maraja sai muturniya take tsakan hili babu dai wani kayi har yanzu muhammadu maji daba yake neman ya bankare na zifi ganin cewa ya yi shi bauli wani wai kada na haka ta samu ba ta samu ba ga ah! Ah! Ah! wallahi kuma ta walwale ta walwale ta sake sarkuwa ta sake sarkuwa a a maji ta ba hankali maji ta ba hankali maji ta ba a na zufi hankali maji ta ba kai kai wallahi ganja abanja ta kare wallahi alhaji koli ba kan zai mote da sun sha ta babba ko kawwa ga fisu salifi zai wallahi ya kada na agades wanda agades zai agades ya kada muhammadu miji taba na difa musa boss gaya Sababa! Sababa!